Shigo ka zauna don Allah. Kin san gidan da ba naka ba yayi eh, ka dan dinga. Kamar ya ba naka ba gidan ka ne ba. Gida ba. Baya nan yayi tafiya bana gaya maka solo ina gaya maka magana da bibi na so ka zauna. Ina nufin ba zai dawo ba? Wani dawowa? To ai tun da ya tafi sai wajen wata ɗaya ko biyu. <laughs> Wallahi kai ba ka ka san halin shi ai ba sai na gaya ma ba. Allah sarki. Momi momi. Hmm? Bari ni faka faka sai ya wuce. Faka fakar me? ɗaya Allah, kina dafa sai wata biyu bai dawo ba? Sosai ma. <laughs> Ai kai ce wa karaka ce kawai. Rabon mana ke tun asabar tun wata. Wallahi. Da waka a wani kusan wata nawa ke na ga kin kara kyau da <laughs> ke. Allah. Wallahi ji nake kamar ah. yanzu dai ba nan. da za ka yi ai kawai yanzu dai ba zama maka ba in gane a kamar su goma so goma kaɗai ai sai mun kai har asuba ma ma <laughs>

Kai, radiyon tashin wankan nan dai abun zai fi. Habibi, ina za ka je? A'a, ya rigan ki haka kuma. Eh? Na saba ganin ki haka kuma kin fi firgice bari in sa su mana. Ni ne je ka zauna bari in ɗauko maka kayan ba anan na sa su ba ba. Ya kamata a ce kin gane irin ya happy kuma ya not happy me ke faruwa ne. Ba komai wallahi. Allah ki tashi sa kayan. Ya za ki ce kayan na ba sa what is going on? Tamam Allah. Sorry, bari. Kai kuma waye ne? sake kafinta ne kafinta eh ke waye wannan kafinta ne ba kaya eh, ni ban ma san ba kaya a jikina ba amma kun rina min da hankali ba kafinta a haka eh na zo ne ya zo ne ya gwada wardrobe a haka ka fito na zo na auna mata wardrobe fito fito